Allah libo sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 16, da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM. Baya ga haka ko a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar sha wato 23 ga watan Yunin shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato sha ɗaya na safe kenan a nan washington dc bari mu fara da kanin labaran duniya A yau alhabis ne ake zaben jan ra'ayi na tarihi a ƙasar Birtaniya. Rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta yi kira ga jama'a ƙasashen duniya da su taimaka mata neman wasu mutane. Hukumar kiwon lafiya ta duniya kuma ta ba da sanarwar cewa za ta kaddamar da wani shirin yin allurar kafa masassarar shawara a wajen iyaka Angola da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. To a Najeriya kuwa yayin da ƙudurin dokar wa makiyaya keɓaɓɓen wuri ya isa gaban majalisar dattawa wasu yankunan da za a yi gwajin wannan shiri na ci gaba da nuna adawa da tsarin. matasan da muke da shi a local government goma sha bakwai sun ce ba a shawarce ba a nema shawara a wajen su ba in ka duba jarida ma ka gani matasa daga lantan da aka ce su ba sun ce su ba a tambaye ba a yi shawara da su za ku ji martanin da gwamnatocin wasu daga cikin jihohin suka mayar dangane da wannan batu za kuma mai dubi kan batun kuri'ar raba gaddama da birtaniya ke gudanarwa na ficewa ko akasin haka daga kungiyar tarayyar turai ta eu sannan Jummai Ali za ta zo da shirinta na sai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Batutuwan da suka shafi baƙi, ɗiyaucin ƙasa da tsaro da kuma makomar tattalin arzikin Birtaniya su ne a zukatan masu kaɗa kuri'a ta farko a yau Alhamis a zaben jin ra'ayi na tarihi da ƙasar ke yi, wadda sakamakon a ƙarshe zai nuna ko ƙasar za ta ci gaba da kasancewa a cikin tarayyar Turai ko a'a. Ga waɗanda suka jimre da ruwan sama da aka yi da safe a London, muradansu sun ragu zuwa neman zaman lafiya, wadda ita ce tarbar da aka kafa tarayyar ta Turai a kai. Yayin da masu kada kuri'a suka isa rumfunan kada kuri'a, ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa bangarorin biyu sun yi kunnen doki a matsayinsa kan batun. Ana sa ran masu kada kuri'a za su fito da yawa don kawo ƙarshen watanni biyu da aka kwashe ana gudanar da kyamfe mai zafi, musamman a kan maganar baƙi 'yanci rani waɗanda yawansu ya lanka har sau biyu tun daga shekarar dubu biyu. a yau alhamis ne rundunar 'yan sandan ƙasa da kasa da ake kira interpol ta yi kira ga jama'ar kasashen duniya da su taimaka musu neman wasu 'yan faso-kauri wato na baki su goma sha ɗaya rundunar 'yan sandan ta kasa da ƙasa wadda mazaunanta ke faransa ta riga ta kama mutane 26 a kasashe da yawa bisa zargin suna da hannu a batun faso-kaurin baki 'yanci rani daraktan kungiyar michael o'connell ya ce kungiyoyi masu fasa ƙorin ba sa kulawa da lafiyar mutane waɗanda suke wa kallon tamkar wani abin saidawa ne a gare su kamar yadda abin da ya bayyana kenan a ƙasashe da dama na duniya 'yan sanda sun fi da hotunan mutane su sha ɗaya da ake zargi a shafinsu na yanar gizo a yau alhamis inda kuma suke kira akan duk mai wani bayani game da su ya fito ya faɗa musu ko da sun jaddada cewa kama masu fasa ƙorin bakin mawuyacin abu ne saboda yawancin lokuta waɗanda aka yi fasa su ba sa so su ba da bayanai a kansu waɗanda ake zargi da yin su ɗin baƙi na samun tarin kuɗaɗe masu yawa akan kowane mutum da suka ce za su kai ƙasar turai akwai wata ƙungiyar masu fasa ta 'yan albani da ke caji har dala dubu goma sha shida akan duk wanda za su kai ingila daga faransa cikin kwale-kwale Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ba da sanarwa a yau Alhamis cewa za ta kaddamar da wani shirin gaggawa na yin alluran rigakafin masassarar shawara a wajen iyaka kasashen Angola da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Hukumar ta jaddada cewa dakile ci gaba da bazuwar cuta a kasashen shine muhimmin abu a yanzu haka. Za a fara kashin farko na shirin a farkon watan Yuli kuma za a mai da hankali ne a wajen kan iyakokin da aka fi hada-hadar kasuwanci don dakile bazuwar cutai. yin shirin a wurin da ke da tazara kilomita 75 zuwa 100 a wajen iyaka angola da jamhuriyar demokradiyyar congo inda za a mai da hankali akan wurare kamar kinshasa babban birnin kasar jamhuriyar demokradiyyar congo zai zama wani sansanin dakila bazuwar cutar zuwa kasashe a cewar hukumar ta kiwon lafiya Daga ranar 13 ga watan nan na Yuni, an samu wasu da suka kamu da cuta a kasashe uku da suka hada da China da Kenya da Jamhuriyar demokradiyyar Congo, abinda ke da alaka da barkewar cuta a Angola. ya zuwa yanzu an kai maganin rigakafin sama da miliyan goma sha biyar a kasashen angola da jamhuriyar demokradiyyar congo amma rashin kuɗi da kuma buƙatar gaggawa da ma wahala haɗa maganin rigakafin na kawo tsaiko cutar dai ta hallaka mutane 350 a angola da kuma wasu su 75 a congo 'yan jam'iyyar republican da suka fi rinjaye a majalisar dokokin amurka sun jefa kuri'a a yau alhamis na ɗage zama har sai biyar ga watan yuli bayan da wakilan majalisar na bangaren jam'iyyar democrat suka kwashe sawo'i kusan goma sha shida suna zaman dirshin a majalisar don neman a ɗauki mataki akan mallakar bindiga. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya bayan da kudurin dokar shirin nan na samarwa makiyaya keɓaɓɓen wuri domin a kaucewa rikicinsu da manoma har yanzu wasu jihohi da za a yi gwajin wannan shiri na ci gaba da adawa da wannan mataki na gwamnatin tarayya. Dacin Musa Bagos wani mai jagorantar kamfen ne kan adawa da wannan shiri a jihar Plateau ɗaya daga cikin jihohin da za a gudanar da shirin. ya kuma yi min karin bayani kan korafin su Matasan da muke da shi a local government goma sha bakwai sun ce ba a shawarce ba a nema shawara a wajen su ba. in ka duba jarida ma ka gani matasa daga lantan da aka ce su bayar sun ce su ba a yi ba a tambaye ba a yi shawara da su wato shi da majalisa ma daga na house of assembly daga mitan shi ma ya ce ba a yi shi ba ba a tambaye sa ko ya za a yi ba a nema shawara a wajen su ba su ba su san ya ne aka fara wancan maganan ba a ciki so gan abubuwan gaba daya haske ba ta fita a ciki sosai ba tunda kun yi eh. amincewa da wannan shawara da aka kawo na a keɓe wani wuri na makiyaya wata shawara za ku bari da za a kawo ƙarshen faɗan makiyaya da manoma Ka kagan shawara biyu mun ya mu bayar na ɗaya masu kawo da aka ci ana samu damoyi daga daga makiyayan da suna fitowa daga can a gefen inda ana kiranta domin climate change the desert encroachment suka duba wato kwararar hamada kenan saboda sauyin yanayi da ake samu yawa sun muka ce ma gwamnati ku duba yadda za ku gyara wancan gefen akwai abu na ana kiranta irrigation ai wurare kamar dubai da israel ai su ma haka ne desert ne gaba daya da kamar noman kana magana kan noman ban ruwa kenan yawwa hmm. sai a duba wancan gefen domin a rage shigowa mutanen nan zuwa ta gefen su kudu in an rage gefe kagan in an yi wancan gyaran a wancan gefen kagan za a rage shigawansu na biyu to mu da zaman da muke zama da wanda su tare da mu wanda mun san su can tun da kagan wancan kasan wanda ka kana zama da shi ba ta samu damuwa ba sai a zo a duba a ce to eh, batun maganar rancin a duba yadda za a yi rancin ma mutane da ba ma mutanen da sun fito daga waje su zo su shiga wato gari. To yanzu da ƙarshe me kuke so a yi? Abin da muke so a yi shi ne, na fari a cire sunan Plateau State daga cikin wanda an ce sun riga sun bayar nan kafin a dawo a zauna a yi shawara a ji ko muna so ko ba ma so. dacin musa bagos kenan wani mai adawa da keɓewa makiyaya wurin kiwo to yayin wata ziyara aiki da yake a nan amurka a kwamishinan yaɗa labaran jihar ta filato malam muhammad nazif ya yi watsi da ikirarin da dacin ya yi na cewa ba a tuntuɓi al'ummomin yankin ba a wata hira da muka yi da shi wuraren da za mu yi wa'annan abubuwan al'umman da suke wajen su suka yi su ba gwamnati fili ba sai za a yi ba ba tilasta su aka yi ba mutanen lantan da mutanen kanke da waɗansu daga wayannan sun yadda su ba da filayensu don a zo a yi wannan tsari na abin nan mm. so waɗanda ma suke jin abin nan zaka ji an ce ko an ɗanyo na a cikin garin jos ne a cikin garin jos ɗin nan kuma da aka yi waɗansu ne aka tunzura su kuma da aka tunzura har yanzu yankin da yake arewacin plateau babu waɗansu community wanda suka yadda ma suka ce za so in za a yi ma abin ba wai za a yi abin a ɓangaren a bangaren arewacin plateau ne yana daga can kudancin kudancin plateau su ne suka yadda su ba da abin nan nasu amma masu zanga-zanga ba su yadda ba su kuma suna arewacin plateau wanda babu wani basaraki daga arewacin plateau wanda ya yadda yawo wato abin da ake tunani a wannan lokacin shine za a nemi wuri ne tsayayye kewayayye wanda fulani za zamanto suna nan a wajen manoma suna nan a wajen kowa abin da turanci ake cewa cattle range mm-hmm. shi ne abin da abin nan wannan kuma tsari gwamnatin tarayya ne ta fito da shi ba gwamnatin jihar filato ba ne ko wata gwamnati take cikin jihar filato gwamnatin tarayya ta lura cewa yawo da fulani suke yi daga wani waje zuwa wani waje yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo damato to da muna da yalwan ƙasa me zai hana a samu wani, wani hekta masu yawa a kewaye masu kiwon kifi su shiga wajen masu dabbobi su shiga wajen manoma su shiga wajen wannan zai taimaka taimakekeniya tsakanin wannan da wannan kwamishinan yaɗa labaran jihar plateau muhammad nazir kenan to daga batun rikicin keɓewa makiyaya wurin kiwo bari mu koma kan batun sadarwar zamani a can jamhuriyar niger ministocin sadarwa daga kungiyar ecowas ko kuma cdao suna wani taro domin dubi kan yadda za a rage kudaden da ake caji na wayar salula da kuma bunƙasa fannin sadarwa na intanet da ma wasu batutuwa daga yamai ga wakilin murya amurka sulaiman muni bar bayani Dama dai sai da ƙwararru suka shafe kwanaki uku suna nazari akan matsalolin da al'ummomin ƙasashen yankin sai da yawo ke fama da su a game da batun inganci da tsadar wayar sadarwa da na yanar gizo a waɗannan ƙasashe. kafin su gabatar da shawarwarin da suka dace ga ministoci a yayin wannan taro na yamai alashi yahuza sadisu shine ministan harkokin wayar sadarwa na kasar nijar wani hanya za mu bi a ƙara samun sauki na farashin buga waya a ƙasashen magabaɗaya na sai yawo sannan kuma da shi kanshi ingancin aji sauti mai kyau sauti ƙarra ƙaƙa za a cimma wannan buri sannan kuma kaka za a yi ta fannin intanet yanar gizo a samu abin da ake ma odb a ko'ina na tuntubi malam iro adamu wani kwararre a fannin sadarwa da ci gaban kimiyya domin jin muhimman shawarwarin da suka gabatarwa taron ministocin akwai doka wadda aka ɗauka wadda za ta aiki duka a cikin kasashe na nakiyar sai da yawo abinda mutane ba su sani ba wani bi tsadar waya ga jama'a ta fito ne daga tsadar yadda su kamfanonin su a cikin ƙasa kuma daga cikin kasa zuwa waje ma'amalar su kenan daga bakin da daga wajen su ma abin akwai tsada su ma sai su hau da wannan tsada bisa farashin da suke yi ma masu aiki da wannan na'urori Daga cikin ƙasashe goma sha biyar na ƙungiyar sai da yawo kimanin uku da suka hada da Nijar da Burkina Faso da Mali ne ba su da iyaka da teku, lamarin da ke haifar da matsaloli ga sha'anin wayar sadarwa a waɗannan ƙasashe, saboda haka aka bayyana buƙatar haɗin kan sauran ƙasashen yankin domin fitar da su daga wannan hali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai burtaniya inda a yau ake kada kuri'ar raba gardama ta neman kasar ta fice ko ta ci gaba da zama a kungiyar tarayyar turai lamarin da ya jima yana janyo cece kuce a kasar to shin kowane irin tasiri ficewar burtaniya daga eu zai yi akan kungiyar wani ita ce tambayar da newa abba sadiq editan jaridar lamon da ke zaune a birnin paris idan burtaniya ta huta lalle kungiyar za ta shiga babbar darura saboda abin da ya sa sauran kasashe duka suna iya cewa za su yi su ma kamar Birtaniya su tambaye jama'a mutane da yawa suna iya hutawa kaga kamar kasar Faransa kamar Netherlands kamar kasa kamar eh, har Belgium ma kasashe da yawa wanda suke ba su yarda da ita eh, tare da Turan ba in Birtaniya ta huta za su za su nemi kamar su ma su huta kuma da yake yanzu haka ita tare da Turan tana cikin darura da yawa saboda wasu abubuwa kamar mutane wanda suke so su zo eh, mutane da yawa suna gaba kamar da ita tare turai idan birtaniya ta wuta lalle abin zai zama ma ita abin eh, tare turai babbar darura a nan kamar mutane suna cikin kwalgaba mutane suna cikin matukan tsoro da birtaniya ta fita daga cikin wannan abu shine yasa daga wajen hukumomi haka zuwa manya-manyan jaridu duka mutane suna cikin kwalgaba kuma suna cikin kamar kwata kar a je Birtaniya kin ta huta suna fata kamar wanda ba su son huta su ci nasara an suka ci nasara kasan za a samu lalle za a yi salloli ma anan za a iya cewa za a yi salloli a nan kasar Faransa. Abba Sadiq kenan editan jaridar Lamon a Paris. za yanzu mu na cewa karfe 11 na safe ne a nan Washington kenan da minti 15 wato karfe 4 da minti 15 agogon Najeriya da Nijar. Ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Garba Garbadin Muhammad daraktan watsa labarun madatsar man NNPC zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu Malam Garba ya fara baiwa Malam Bashir Muhammad amsar tambayoyin da ya yi ciki hadda shin wani tabbaci hukumomi za su bayar cewa nan gaba farashin mai ba zai ƙara yin sama ba? To Malam Garba ya yi bayani ciki har ya ce wannan abu ne da gwamnati za ta iya yi, to amma kuma? Rashin gaskiya da wannan gwamnati ta ta samu a kowane bangare ko bangarori daban-daban na gwamnati. Shi ya sa muka zo muka samu wannan. Don inda a ce lokacin da ake samun kudaden nan ana cikin mai kowace shekara ɗaya da da ashirin da arba'in ina jin har aka an ware na abu an gyara makatun mata an gyara bututun mata yake da kuma da daga eskaro ya ya ya zo an gyara wanda tashi daga na matsalolin duk ba su ba to amma mun zo mun samu ba ɗaya su da a yi tabbatar da zan baka shi in Allah ya da kuɗin mai a yayin da muke ci gaba sai dai muna tare ne ya kalli ma da ya ba magana waya sai da shi yake wannan ina baka tabbata in ba wani babban matsala da kuma Allah kare wannan ba magana zai ya kare yin sama ai a nan gidan man a nan kan akwai gidajen man da an ce sun fara sai da shi ɗari da shi eh, ɗari da bakwai ɗari da tara ɗari da goma kuma abokan waɗansu mutane sun siya kuma sun bi goma na sun bai to haka na a hankali a hankali abin zai bada ko ina To game da tambayar shi ta akan cewa me yasa shi ministan minista a ma'aikatar mai me yasa ba za a ba wani mukamin ba maimakon shi kaɗai ya rike duka biyu. Ministan ma'aikatar shugaban kasa koko? A'a minista, karamin minista. Wannan hurumi ne na shugaban kasa. Ya ga damar ya haɗa mutum ɗaya, ya ga damar ya raba. ba ni da hurumin da zan ce ga dalilin da sa aka bar abin yadda yake <laughs> amma abin da na sani ne rantsuwar da shugaban kasa yi cewa zai kare yancin kowane ɗan Najeriya to akan teki idan ka ga ya da ke wannan mataki a duniya a wani ko kuma kan wani kuma ta saboda a fahimtar shi aka ɗin shi ya zai da ya kan abin da zan ce amma wannan hurumi ne na gwamnati a kan tattalin ba hudu ne nawa na in bayanin cewa abin da ta haka ba To in Allah ya sa mun samu shugaban kasa ma mai wannan <laughs> tambayar da alama amin da alama layin Kano ta katse amma dan rike min kaɗan bari in kira su. Hello Kano. Kuna jan mu Kano? Yanzu ka ba mutum na gaba ya yi tambaya ko? Wa alaikum salam. Suna na Mujahid da mu To. Shugaban ƙasa ya janye tallafin man fetur ne saboda talaka baya amfana. Shin ina kuɗin suke shiga ne da tallafin da aka yi? Sannan kuma tambaya ta fi mm. Yaushe ne ake sa ran wannan tallafin da wato kuɗin da aka kara na litan mai zuwa ɗari da arba'in da biyar sai ne ake sa ran talakan Najeriya zai ji daɗi yadda zai samu man cikin sauki ganin yadda aka dinga yin muhawara a lokacin da aka janye wannan tallafi. To, ka gama tambayar ka. E, to tambayar ka ta biya. Eh, tambayar. To tambayar ka ta biya ba da ansa. In ka saurari filin nan a ranar Alhamis da muke sawa za ka ji ansar da ya ba zai baka ansa game da tambayar ka ta farko. Malam Garba gare ka. Ah, in na fahimci tambayar shi na farko yana nufin tun da an janye tallafi. Wai ina kuɗin suke shiga. Eh. Yawa yawa to ina fahimce shi. Ah, yanzu kusan ana ana saving ko kuma ana ana samun rara na kimanin dala biliyan daya a wata saboda cire saboda tallafin da aka yi eh. tallafin da wannan dala biliyan din misali ba ba dole bane haka din ya zama exactly ko kuma daidai amma amma wajen haka ne da wannan kudin wadansu mutane da kasar su ba a yanzu kuwa asusun gwamnati su ba. waɗannan kuɗaɗen ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi shi shi ne za a sa su cikin tada mafatan mai za a sa su cikin tada rubutun mai sa'annan kuma abin da ya saura za su shiga cikin kuɗaɗen da ake rarraba ma jihohi a yanzu akwai jihohi da yawa wanda biyan albashi yana musu wahala. Eh. su da aka cire wannan tallafin abin da yake shiga cikin asusun gwamnati ya karu abin riga ka ba da ansa. To, malami na gaba bismillah ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni tambaya ta ita ce, sunana Adamu Abdullahi Karkasara. To. Na, sau da yawa ana danganta matsaloli da ake shiga na harkar man fetur a kan wasu mutane da suke fasa fayi-fayi wanda yake kawo wannan man fetur ɗin. to wasu matakai hukumar ku take ɗauka wanda za su dakila wannan fasa ɗin da ake yi domin yana kawo talaka na kasu tambaya ta ta biyu ita ce ina aka kwana game da matatun man fetur ɗinmu na ƙasa wa'inda kullum ana gaya mana cewa da matatan man fetur ta kaduna kaɗai za ta ba da mai a tsawon kwana ɗari zai wadatar da mutane mai musamman na wannan yankin namu na arewa ina aka kwana game da gyare-gyaren waɗannan man fetur ɗin domin talaka ya yawa baitin tambaya ka ta biyu ɗinnan ya ba da ansa in ka saurari filin nan zaka ji baka kusa ne wani ya yi tambaya da har ya ba da ansa a saboda haka zai baka tambaya game da zai baka ansa game da tambayar ka akan lalata bututun akan lalata bututun mai da ake yi malam garba gare ka Na'am, uh, Malam Adamu, wannan eh, al'amari na masu bata bututun mai sai dai mu ce Ubangiji Allah ya sa masu yi gane saboda ba ka taba mu cikin kuka ka kira ni. Sannan kuma za su ce hannunka bai rubewa ka yanke kayar. Yaranmu ne, 'yan ƙasarmu ne, bai yi da su duka mun ke da waɗannan matakan mai. To amma akwai rashin fahimta. Uh, watakila kuma da kuruciya da suke ganin kamar in sun yi haka sun kuntuta ma kasa ne a sun kuntuta ma kowa da kowa ne amma waɗanda suka fi kuntuta ma masu ne waɗanda idan sun fasa bututun nan man da zai fito zai bata wurin da yake idan akwai ruwa a wajen nan ruwan shan zai zama to matsala abu idan akwai abubuwan ciwo za su za su za su za su abu ne wanda yake ba ba hakkin NNPC bane ita kaɗai ta kada waɗannan matakan mai haƙƙi ne na matakan ah, jami'an tsaro na ƙasa don hannun da ta saurari kun ɗiji wani jiyo ko kuma jirgin za ka ga gwamnonin waɗannan wuraren inda ake samun wannan ta'addanci sun taso haikan suna ta kira da waɗanda suke wannan abu cewa su bari idan suna da wata manufa ko ta bukata ko wani fushi akwai hanyoyi daban-daban wanda za su domin a ga menene matsalolin su saboda a magance shi a bangaren nnpp akwai a wannan bangare guda wanda aka yi sun saboda taimaka ma al'umma da aka ga al'umma ko tana da bukata ko a ko makaranta ko filin ƙwallo na wasan yara to nnpc tana da wani kaso da ta ware wanda za ta taimaka da waɗannan abubuwan a cikin haka kuma ana ƙara ƙoƙari idan a arziki ya bunƙasa babban abin da za a yi wanda zai taimaki al'umma shi ne don matasa su samu aiki idan suna da aiki tunanin su je su fasa matatun noma ba zai tasu ba to wanda su ne abin ne wanda ya zama fitina tuna kuma ba wanda ke ce maka ga inda ta fito ko kuma ga mata da kai kuma fitila. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. madalla yanzu kuma ga wata sanarwa. mata kuma kusa shirin naku na samartaka na musamman daga www.dandalinvoa.com tashar ku da ke buɗe a koyaushe ko dare ko rana awa 24 a kullum Shirin naku na samartaka yana tattauna rayuwa tsakanin masoya da kuma baku damar bayyana ra'ayoyinku akan yadda soyayyar ku take tafiya ko da daɗi ko babu da kuma zantawa da iyaye da ƙwararru don baku shawarwari akan yadda za ku inganta al'umuran soyayyar ku a kowace asabar da lahadi. www.dandalinvoa.com tashar kuma tasa a wayoyin hannu ko dare ko rana awa 24 a kullum. Dandalin VOA duniya a tafin hannu. Mu girmama baki wanda yawa. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. mu na farko na cewa ƙalubalen ku shugabannin Najeriya ya kamata a ɗau matakin gaggawa akan tsutsar da ta kunno kai a wasu jihohin ƙasar wanda ta ɗau haraman kashe shinkafar da ake nomawa a jihohin da tsutsar ta yi kamari. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Lidi Bauchin Najeriya. Sai kuma sakon Alhaji Jibrin Dangusau da Baffa Haruna Bajoga suka ce assalamu alaikum voa hausa muna kira ga ministocin sadarwar yankin ecowas waɗanda suke gudanar da babban taron su a jamhuriyar niger cewa su tsari tsare-tsaren da za su bai wa 'yan yankin damar faɗan albarkacin bakunan su ta kafofin zamani cikin sauƙi sako na gaba na cewa rahoton da ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta msf ta fitar na nuna cewa mutane kusan 200 sun rasa rayukansu a sansanin 'yan gudun hijira a jihar borno sakamakon yunwa da kishin ruwa abin tausayawa ne da fatan gwamnatoci da masu hannu da shuni za su ƙara ƙoƙartawa wurin kai kayan abinci domin ceto sauran al'umma da ke gudun hijiran a sauran sansanoni daga ummi garba na kwalo a jora da usaina umar forever gashuwa sako na gaba daga buba mai goro gashuwa ya ce al'umman ƙasar birtaniya muna muku fatan alheri akan zaɓen raba gaddama da kuke gudanarwa Sakon ƙarshe na cewa haba mayakan ƙungiyar Boko Haram don Allah wani irin rashin ibani ne wannan cikin watan azumi kuna kai wa bayan Allah hari babu gaira babu dalili ya kamata ku ji tsoron Allah daga Isuhun Dila Faki ƙofar gabas jihar Kaduna. Yanzu ga Maryam da labarai a takaice. Batutuwan da suka shafi baƙi 'yanci rani, yaucin ƙasa da tsaro da kuma makomar tattalin arzikin Birtaniya su ne a zukatan masu kaɗa kuri'a ta farko a yau Alhamis a zaben jan ra'ayi na tarihi da ƙasar ke yi. Wadda sakamakon a ƙarshe zai nuna ko ƙasar za ta ci gaba da kasancewa a cikin tarayyar Turai ko kuma a'a. Ga waɗanda suka jimre da ruwan sama da aka yi da safe a London, muradansu sun ragu zuwa neman zaman lafiya wadda ita ce tarbar da aka kafa tarayyar ta Turai. A yau Alhamis ne rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa da ake kira Interpol ta yi kira ga jama'a ƙasashen duniya da su taimaka masu neman wasu masu fasakauri wato masu fasakaurin baƙi su goma sha ɗaya. Rundunar 'yan sandan ta ƙasa da ƙasa wadda mazauninta ke Faransa ta riga ta kama mutane guda 26 a ƙasashe da yawa a bisa zargin suna da hannu a batun fasakaurin baƙi 'yan rani. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ba da sanarwa a yau Alhamis cewa za ta kaddamar da wani shirin gaggawa na yin allurar rigakafin masarsarar shawara. Masu sauraro abin da ya sauka nan baki ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci sai dai za mu sake dawa can an jima da dare da izinin Allah. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta tsaya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin sai injiniyanmu Mr. Skip Sisk. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo na cewa karfe 4 da rabi ne agogon Najeriya da Nijar lokaci ne kuma na shirin yau da gobe. a yi sauraro lafiya.